نعم أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa daidai wannan yammaci don tafsirin ƙur'ani mai girma wasu ana sanya musu a talabijin su gani wasu kuma a rediyo sannan waɗanda suke bin mu kai tsaye kuma suna ganin mu a kafofin sadarwa na zumunta a daidai wannan lokaci don gabatar da tafsirin ƙur'ani mai girma ni da arama muna roƙon allah subhanahu wata'ala ya mana jagoranci idan zan tuna daidai yau za mu tashi a kan darasi na ashirin ga watan ramadana hijira shekara ta 1441 muna masu farawa kamar kullum da mika kokon bara zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta ƙur'ani daidai ya ba mu ikon fassara ƙur'ani daidai sannan ya ba mu ikon aiki da abin da ƙur'ani yake karantarwa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya samu a cikin bayin da za a gafarta musu a wannan wata mai albarka na Ramadan muna roƙon Allah subhanahu wata'ala cikin baiwarsa da ni'imarsa ya hada fuskokinmu da na iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu a gidan aljanna gobe kiyama muna ƙara kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu ikon dacewa da darai na lailatul qadr a waɗannan kwanaki da za su fara daga daren yau saboda a ka'idar sunna daren ashirin ko kuma in ce kwana goma na ramadana na farawa ne bayan an kai azumi na ashirin so in an kai azumi na ashirin to a lokacin daren zai fara yana fara da daren ashirin da ɗaya ne sai ashirin da biyu da uku da hudu da biyar da shida da bakwai da takwas da tara in wata da cika kuma zai zama talatin in kuka ɗauka bayan kai azumi na sha tara ne to kenan zai zama wani ba daren goman karshe ba zai iya zama daren sha ɗayan karshe so a ka'ida bayan an kai azumi na ashirin ne ake fara kirdado so yau azumi na ashirin ne a bakinmu insha Allah idan mun kai shi to daren farko kuma shi ne dare na ashirin da ɗaya mafhum ah, tayyib insha Allah ta'ala ah, na farko kenan na biyu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wannan annoba da ake ciki Allah ta'ala ya nuna mana karshen ta Allah subhanahu wa ta'ala muna kaskantar da kai da roƙonsa Allah ta'ala nuna mana ƙarshen COVID-19. Allah ta'ala ya ba mu daman da za mu ci gaba da yin sallah a cikin jam'i a koda wani lokaci da musafaha da juna. Allah ta'ala ya ba mu daman da za mu ci gaba da yin tafsiri a cikin jama'a kamar yadda aka saba a shekarun baya. Duka wannan abubuwa a wurin Allah ta'ala mai sauƙi ne. yana da ba daɗi daurewa ne ka zo kana tafsiri babu masu sauraro gaba gare ka saboda an saba da yi to a kullum mukan dage ko da babu a yi saboda allah ta'ala don shi ake zai karba kuma akwai hanyoyi da yawa akwai a rediyo wani rediyo wani a talabijin wani a social media duka ana iya ji a aiki da shi allah ta'ala ya sa abin da muke karantawa ya zama mai amfani ne gare mu kuma ya zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba gabanin kuzawa zuwa ga karatu ba laifi mu duba abin da ya sauwaka na tambayoyi insha Allah ta'ala wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu Allah ya saka wa malam da alaramma da gidan aljanna amin ya hayyu ya kayyum Allah ya ji kan magabata amin ya hayu ya kayyo malam tambaya ta ita ce gida ne da babu maza sai mata kadai mazan ƙanana ne ya halatta ɗaya daga cikin mata ta ja su sallan jam'in tarawihi idan ya halatta kuma a ina za ta tsaya to tambaya ta farko shine halarcin shin ya halatta ta ja sallah ko bai halatta ba magana mafi inganci ya halatta ta ja sallah daga cikin dalilai akwai majmu'ul fatawa na Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin Al-Wahibi At-Tamimi rahmatullahi alayh a mujalladi na 14 namba na 808 ya ce ya halatta mata ta yi wa mata limanci amma banda maza bi ma'ana banda maza wanda suka kai munzali ko suka balaga wannan halalle amma baya halatta ta jagoranci maza sai dai mata in yan uwanta mata ne ya halatta akwai dalilai da dama wasu daga cikinsu umarni ne kamar hadisin ummu asiya radiyallahu anha wanda ya zo cikin irwaul ghalil fi takhrij ahadith manar sabil a namba na 493 da take cewa amara ha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an ta umma hana dariha cewa manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi ya umurci ummu afiya da ta yi wa ainihin jama'ar gidanta limanci so idan akwai yara ƙanana akwai 'yan uwa mata ya halatta ɗaya daga cikinsu wata da fi sanin ƙur'ani da sanin shari'a da fikihu sai ta wuce sai ta musu limanci bi ma'ana sai ta jagorance su a sallah wannan ya tabbata fiye yin halitta ya umarci ummu atiya radiyallahu anha a hadisin irwa'ul galil na 493 sannan baya ga haka akwai hujjoji da yawa na imamu Na aisha radiyallahu anha ta yi limanci wa yan uwa mata akwai hujjoji ummu salma radiyallahu anha ta yi limanci wa yan uwanta mata wadannan duka sun tabbata misali ma mu duba cikin sifatu salatin nabi shek muhammad nasir rahimahullahu ta'ala yayi magana akan matsala din wallahu ta'ala a'lam tambaya ta biyu shine idan ya halatta to a ina za ta tsaya to wannan ma ina ga matsala ce mai sauki cewa idan za ta tsaya tana tsayawa ne a cikin sahu ba a gaba ba ba yadda maza ke tsaya ba in mace ce za ta tsaya a cikin zai a yi sahun ba ta zuwa ƙarshe kamar yadda namiji yake wa mutane biyu laibanci, sai ta zo tsakiyar sahun sai ta tsaya sai da madama da ita akwai jama'a hagu da ita akwai jama'a sai zama dama da hagu da hagu da yan uwanta ne mata mu duba cikin almughni na ibnu qudama mujalladi na farko namba na 347 yayi bayanin cewa a tsakiya take tsayawa ta limance su kuma ya kafa hujja da limancin na na Aisha da Ummu Salma idan muka duba cikin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-taslim ila at-takbir ka annaka taraha daga shafi na 153 da 4 da 5 da 6 sheikh muhammad nasiruddin al-albani rahmatullahi alai ya kawo nassosin mata sun yi limanci wa wa wa ƴan uwansu mata amma banda yi wa namiji limanci ba zai yi magidanci ya zo sahu ya tsaya matarsa kuma tana man limanci ba wannan bai halarta ba amma ƴan uwanta mata a magana mafi inganci ya halarta wallahu ta'ala a'lam wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh walaikun salam wa rahmatullahi wa barakatuh don allah malam zai iya aure ko zaban aure da mijin da bincike ya nuna cewa baya haihuwa a rayuwarsa cewa ba zai haihu ba ko kuma bai halatta na zauna a wannan hali ba namiji da baya haihuwa matsalar tana da harshe guda biyu harshe na farko shari'a ta karantar da a hayayyafa harshe na biyu kuma shari'a ta nuna haƙuri da ƙaddara sheikh muhammad bin sali al-usaimin rahmatullahi alai a cikin fatawar islamiyya mujalladi na uku namba na ɗari biyu yana cewa hikima ta aure kamar da muka sani shine don a hayayyafa kuma hadisai da dama sun nuna muhimmancin hayayyafa a misali daga ciki ga hadisin da ke irwa urzalil hadisi na 1347 wanda wani mutum ya zo ya samu manzon Allah sun sauke cewa inni asabtu za zati jamal wa hasab lakinnaha la talit ya zo ce manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi na samu wata mace mai kyan halitta kuma yar gidan dattawa gidansu akwai mutunci tana da gida ne na karamci amma ba ta haihuwa ina so na aure ta sai manzon Allah ya ce la ya ƙara ko tafiya da ya sake dawa ya ƙara maimaita wannan magana manzon Allah ya ce la kada ka aure ta ya ƙara komawa a karo na uku ya dawo yace manzon Allah na sake samu wata dai in ce maka wanda inni wajattu inni asabtu mar'atan wa fi riwayatin wata riwaya kuma wajattu mar'atan so asabtu ita ce Sheikh Muhammad Nasir Mulla inganta a cikin irwa sai ce na samu mace hadisi na 1347 ga yanayin ta a karo na uku sai ce tazawwaju alwaduda alwaluda fa inni mukasiru bikum alanbiya a yawm alqiyamah annabi yace ku auri matan da suke haihuwa kuma suke kaunar ku saboda zan yi alfahari da yawan ku gobe kiyama kaga wannan kai tsaye nuna mana a fili cewa bazan Allah bai ba shi daman ya aure ga matar da bata mai ba ga matar da bata haihuwa ba bai ba shi ba kuma ya zo sau ɗaya ya zo biyu ya zo na uku to kaga in ka san bata yi ko kin san miji baya yi kwata kwata bai haihuwa in gabanin ki shiga ne sai in ce a hakura kada a shiga saboda wannan hadisi bai bari an shiga ba to in kuma ke daga harshen aura kamar yadda harshen tambayan ki na biyu ya faɗa to a nan kuma haƙuri da kaddara ɗin shi ya fi dogaro da ko da a cikin suratu shura aiko lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur am yuzawwijukum dhukuranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima aya ta 42 a cikin suratu shura kin ga anan a fili ne Allah ta'ala yace yana sanya wasu su zama aqima shine wanda yake kaman juya kamar da za a ce akuya ce juya ba ta haihuwa to haka Allah yake halitta wasu in kin riga kin shiga fitan ba za a ce haramun bane amma hakuri da kaddara din shi yafi shi yasa da a shari'a ai hadisin yace tazawwaju alwaluda alwaluda wancan hadisi na irwaul ghalil hadisi na 1347 ai sai ce ku auri matan da ke haihuwa masu son ku ai mafhumul mukhalafa shi ma namiji sai a duba gidan da suke haihuwa idan ya taba yin aure sai a ga haihu ko bai haihu ba duk waɗannan abubuwan a shari'a ba laifi bane saboda daga cikin fa'idar aure akwai zuriya kuma kowa yana sha'awan yayi zuriya sannan halin ya ci wahala ga mace namiji idan ya auri mace ɗaya ka ce ba ta haihuwa shari'a ta ba shi daman ya kara ta biyu amma mace ba ta da wannan ifa so kula ga wannan halinta ya fi tsanani da wahala in ta haƙura da aure din a rashin haihuwa ba ta yi laifi ba a shari'a saboda akwai hikima na zuriya kuma shi miji din a ala'ayi halin haka Allah ya halicce shi sai ya haƙuri da halin da ya samu kansa in dai haƙuri ta zauna to shi ma haƙuri iya da babi irin nasa a musulunci kuma iya da falala irin tasa to wallahu ta'ala ala wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Ah, malam Allah ya biya da gidan aljanna hidima da ake yi wa addinin musulunci ya gafartawa mahaifa amin ya hayu ya gayo don Allah malam menene matsayin masturbation a musulunci masturbation shi ake cewa istimna al-istimna shi ake cewa masturbation masturbation a magana mafi inganci haramun ne shine mutum ya rika wasa da al'aurar su har ya kai da fitar da wani abu a cikinta wannan a magana mafi inganci na malamai baya halatta haramun ne a cikin sharhul mumti ala zadul mustaqni na ibn usaymin rahmatullahi alai a cikin juz'i na 13 namba na 318 yake cewa haramun ne dogaro da ayoyin da ke cikin suratul mu'minun da Allah ta'ala yake cewa والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون wannan shine suratul mu'minun aya ta biyar da ta shida da ta bakwai yace waɗannan ayoyi guda uku sun bayyana ta mu'minai ba su biyan bukata ta sha'awa sai dai ga iyalansu ko ga bayinsu inda masturbation halal ne al-istimna da Allah ta'ala ce sai dai su yi wannan amma bai kawo shi ba na biyu ga dogaro da hadisi na abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu riwaya na imam al-bukhari rahmatullahi alaihi hadisi na 2566 da yake cewa kunna shabab inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mu matasa ne a wurin manzon Allah tsira da mutu sabbata a gare shi yana bayyana suna da bukatuwa ta matasa cewa su lafiyayyu ne annabi bai ba su wata mafita ba sai ya ce musu kadai solution shine ya ma'ashara shabab man istata minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghabbu lilbasar wa ahsanu lilfarj faman lam yajid fa alayhi bisiyam fa innahu lahu wija da suka shiga damuwa ta bukata da sha'awa sai bazu Allah ya ce ya ku taron matasa wanda ya samu ikon aure a cikin ku yayi saboda shi yake sa ya kiyaye ganinsa ya kuma kiyaye al'aurarsa daga sabon Allah sai ce wanda bai samu iko ba ina masa umarni da yin azumi yace saboda azumi din yana zama matsayin linzami ne gare shi yana zama linzami ya kare shi daga fadawa cikin sabon Allah to da haka masturbation haram ne sai dai malamai suka ce kamar ibn usaimin rahimahullah cikin sharhul mumti din a wannan mujalladi na sha uku sai ce in ko mutum zai iya aukawa zuwa ga haramun in bai yi ba to gare yin istinna masturbation din ya fi sauki kuma da yi zina saboda in aka samu haramun masada guda biyu dole sai an yi dai akan duba karamar barna ne a yi a kaucewa babba wa in tazaham adadul masalih yuqaddamu al-a'la min al-masalih wa bidduhu tazahamu al-mafasid yurtakabu al adina min al-mafasid so in barna ce ya zama dole sai an yi wata sai a yi karamar barna don nisantar babbar barna in kuma abubuwa biyu ne masu falala ɗaya za a yi sai a duba babban falala a bar karamin mafu tsaye su raka in za ka iya haƙura duka ka yi azumi shi ya fi wallahu ta'ala ala shi gaba da tafsirin ƙur'ani yau za mu tafi a darasi na ashirin insha Allah ta'ala a cikin suratul bakara yau muna shekara ta dubu da da da hudu arba'in ɗaya a watan ramadan ma ina za mu tafi. بسم الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم فيه أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا, إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم, وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا, إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير jazakumullahu khaira jiya mun fara tafsirin aya ta 235 a bakara mun fi karfinta amma Allah bai kaddara mun je ta ba yau za mu kammala aya din sai mu shiga aya ta gaba insha Allah ta 236 Allah ta'ala yake wala junaha alaikum babu laifi akan ku fi ma arrabtum bihi min khitibatin nisa cikin abin da kuka bijirar dan neman auren matan da suke cikin kakaba ko kuma aka musu shika uku wanda babu kome au aknantum fi anfusikum sannan babu laifi cikin kun ga mace tana cikin takaba ko an mata shika uku kuka yi sha'awar aurenta wato kuka ɓoye a ranku ba ku faɗa ba wannan aya kamar da ne bayanin jiya a kai psychology namu Allah ta'ala yake bayani hakikanin halin ɗan adam to Allah ta'ala ce babu laifi a ta'arif shine mutum ya ga mace tana takaba ba ta kammala ba ya ce iya santa da auren ta gama haramun ne amma ya halatta ya jefa magana kawai ya ce innaki la jamila kamar da ibnu abbas ya faɗa kina da kyau ko kuma ya ce inna fi mithliki la ragibun ko inna fi mithliki yarghabu fihi rijal aw fi mithliki yarghabu fihi rijal duk irin waɗannan yayi sai jefa mata magana da ake cewa jirwaye da kamar wanka aw akanantum fi anfusikum Allah yake babu laifi ka gani kana so tana idda amma sai kai shiru bakinka alaikum wannan ma ba laifi bane saboda me Allah ya san zukatanmu wani lokaci wani abu za mu gani muna so amma lokacin bai yi favorin ko bai goyi ba a fada ba sai a yi shiru tukunna a bari sai an samu lokaci alimallahu Allah ya sani annakum lalle ku na hunna za ku yi ta ambaton su kuna taɗi shine mutum ya zauna yana ba abokinsa labari labari wanda tana ta gaba idan ta rasu a in ta kammala yana so ya aure ta shine za ku rika ambato a taɗi da kuke yi walakin sai dai la an ba nan ga abokanan ko ga abokanan shawaran ba laifi walakin sai dai la hunna sirran kar ku kuskura ku je kuna musu alkawari matan a boye bayan suna ta kaba ko an mata shiga uku bata kammala idda ba anan bai halarta ba kar ku yi magana kai sai don haka wanda aka mata shiga uku ya halarta kai a taarin girwaye da kamar wanka don me don babu koma gidan wancan mijin har sai ta sake aure in ta fito kuma yi mu'amalar aure da sai da koma gidan na farko na'am sannan na biyu kuma matar da mijin mijinta ya rasu damu wannan shi baya nan to ana girwaye da kamar wanka amma wanda aka mata shika daya ko aka yi na biyu ita ko da girwaye da kamar wanka bai halatta ta yi bandana cikin halin idda na'am ne dalili don akwai tsammanin koma wanda gidan mijin da ya sallame ta don lokacin idda tun da akwai tsammanin komawa malamai ka ce ana kaddarawa cewa suna karkashin igiyar aurensa ne ya sake tasa ko, amma an dan ba shi wani lokaci shine jini uku ko wata uku yadda yake kama ko zuwa wanda yadda yake kamawa ko zai sake tunani in ya sake tunani ya ga yana bukatan kawansa sai dawo da kayansa me dalili an ba shi wannan period din ne don daman ba rabuwan ake so ba in an rabu sai dai in ya zama dole amma in dai bai zama dole ba to dawo da ita aka fi so don haka kada ku je kuna musu alkawari a na sirri shine na aure illa an kulu kaunan ma'arufa sai dai babu laifi ku magana mai kyau kawai a mu'amala amma ba maganar aure ba wala ta azumi kar ku daura niyyar uku datan nikah kullu igiyar aure kullin aure hatta ya bulugal kitabu ajala har sai littafi ya isa inda zai je shine har sai ta kammala takabarta ko mai shika uku ta kammala eh, iddarta wa alamu ku sani anan za mu tashi yau insha Allah ta'ala wa alamu ku sani annallaha lalle Allah ya alamu yana sanin ma fi anfusikum abin da ke cikin kawunan ku fa ku to ku kiyaye shi ku kiyayi wa kenan ku kiyayi Allah subhanahu wata'ala wannan da ke nufi ba wai ku kiyayi abin da ke ku kadai ba a ku kiyayi Allah saboda abin da kuka boye a cikin kawunan ku ba ku faɗa ba Allah ya sani wani ya sani sai ji a boye a boyen sai aikata abin da Allah ta'ala bai so karkashin wata mata da take me da take ba ko ya ji a boye sai yana son ta amma ni mutum sai ce shi bai faɗa ba ko ya tura mata message a WhatsApp to fa yana son ta da aure in ta kammala ka gane ya koyi bai ga wani ba amma Allah ya yi me ya sani abinda Allah yake nufi ya sani shine a neman auren wacce take ta kaba a wannan hali ko wanda aka mata shika uku tana cikin idda ko wanda ta gama idda bayan shika uku dukkan abin da kuka faɗa Allah ta'ala sani in kun kyautata Allah ta'ala ya sani in kun muzanta Allah ta'ala ya sani abin da ke nufi kenan shine da mai kyau da mai muni aiki ne da ake rubutawa za mu je mu same su gobe kiyama in an ci Allah ya ku kiyaye shi iya nufin ku rika yawaita alheri ku takaita sharri fa hazaruhu shine ku kiyaye Allah aran ma zai iya nemo aya يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن إن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد جزاكم الله خيرا wannan cikin suratu ali imran aya ta 30 Allah ta'ala yace yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara rana ce ta kiyama da kowace rai za ta samu abin da ta gabatar na alheri a halarce haka abin da ta yi memuni za ta same shi gaba gare ta har mutum ya rika begen ina ma tsakaninsa da aikin yanzu a iya rabawa sai Allah ta'ala yake wa yuhazzirukumullahu nafsa Allah yana muku gargadi a kansa kaga sai ce ku wannan yake na mana fa hazaruhu iya nufin ku kiyaye dokokin Allah saboda mai akwai ranar da yau mata jidu kullu nafsin ma amilat min khairin muqdara wa ma amilat min su'in tawadda law anna bainahu wa bainaha amadan ba'ida wa yuhazzirukum Allahu nafsa so da ku kiyayi Allah ku kiyayi Allah shine ku yawaita aikin alheri ku takaita aikin sharri idan mace na ta ko idda ku mu'amalance ta yadda Allah ya ce kar ku wuce gona da iri sannan idan za ku yi maganar aure ku yi shi a yadda tsarin da Allah ta'ala ya ce a yi mafhum tayyib wa alamu ku sani laha lalle Allah zafurin mai gafara ne halimun halimun kalma ce da ke bayyana haƙuri na Allah su wata wata'ala cewa za a saba masa amma sai ya haƙuri bai hukunci ba har sai lokacin da ya ga damar hukunci wani ma sai a filin kiyama to shine yana bayyana sunan Allah ne na haƙuri da jinkirin yin punishment bayan yana da ikon ya yi punishment ko ya yi azaba tun a duniya sai ya bari kowa ya yi ta tarawa har sai an zo gaba gare shi gobe kiyama a buɗe kundin aikin mutum a duba ayyukansa na alkhairi a duba na sharrinsa Allah ta'ala ya ba mu ikon yawaita alkhairi da kuma takaita sharri na'am لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين الله تعالى يقول لا جناح عليكم باب لي في أكوكم إن طلقتم النساء إن كنت كماتا Malamta masu hunna na wani lokaci da baku shafe su ba aw tafridu hunna fariza sannan baku yanka musu sadakinsu ba wa matti'uhunna ku kyautata musu su ji dadi alal mu'si qadaruhu ga wanda yake da wadata yayi gwargwadon arzikinsa wa alal muqtiri qadaruhu ga wanda kuma yake da kunci talaka shi ma yi gwargwadon abin da Allah ya bashi mata'an bil ma'rufi ba su wani abu na ni'imar duniya da kyautatawa bisa ga yadda al'adar ku ta saba haƙƙan alal da wannan alal wannan tabbataccen abu ne ga mutane masu ihsani ni da ku Allah ta'ala ya samu a cikin mutane masu ihsani la junaha alaikum Allah ta'ala yace babu laifi a kanku shine la isma alaikum shine la junaha alaikum ai la isma saboda la annafiya lil jinsi ne ita la annafiya lil jinsi na aikin amalu na inna da anna takan zo ta aikin inna ko anna idan aka samu wasu sharuɗa kaman guda hudu da suka cika to la annafiya lil jinsi na aikin inna da anna babu laifi akan ku in tsallakutumun nisaa in kun sake mata malamta masu tamassuhunna kalmar at-talaq wannan cewa in tsallaka tumun nisa in tsallaka tumun zauja ne in ku magidanta kun sake matan da kuke aure saboda annisa azzawjat ne in ka bata annisa wannan yake bayyana kenan wannan sake matar wani in ba haka bola kawai yana hasuwa da kai sai zai ba matar ka takarda ka ga abu ya aiki ya jika a ce yadda wani zai iya zuwa ya samu wayan wutan gidan kai tsinke ya yanka ta da almakashi ya gudu a ce haka ake sake mace ai da ka hadu da aiki haka kawai wani dai kada ya sai ka samu wani ya zo ba amma san waye ya sake matar ka ya gudu to shi sa wani baya sake watar wani sai dai mutum ne zai sake wa kansa sai dai al'amari ya kai ya gagara ana iya zuwa gaban alkali to akwai kotu to kotu na da hukuncin sake aure amma wani ba zai sake wani matarsa ba to da ka ran in talaqtu nisa ai bi ma'ana in talaqa zawju zawjatahu ne idan miji ya sake matarsa to anan kowa shi ke da iko ya sake tasa to za ka zama in tsallaktumuz zawjat ai bi ma'ana in tsallakal azwaju az idan mazaje su sake matansu mafhum tayyib zaka kenan wanda bai da aure ba zai shika ba ba zai kana yaron gida matar mahaifinka ta bata maka rai ka sake ta ba saboda me saboda miji ke sake iyalinsa Allah ta'ala yace malam tamassuhunna waɗanda ba ku shafe su ba kalmar ma din nan malamai sun yi fassara biyu na farko suka ce ma mafdariya ne kuma zarfiya Sosai zama kenan ma lam tamassuhunna ai mudda ne na lokacin da kuka yi zaman aure amma mu'amalan aure ba ta shiga tsakani ba sai zama ma din iya bayanin zarafi bi ma'ana zarfin zaman gwargwadon zaman da kuka zauna da zuwa. Kila ya zauna kwana ɗaya da ita gabanin ya suke ta kwana biyu kwana uku to yana bayanin wannan zarafin ne bi ma'ana tsawon lokacin fassara na biyu na ɗaukan mata zama bi ma'ana in sharfiya saboda mana zuwa da ma'anan in sharfiya to sai zama la junaha alaikum in tsallakal azwaju zaujat sai zama mai in lamta maksuhunna in har ba su shafe su ba so bi ma'ana babu laifi shikan matar da ba a yi mu'amalar aure da ita ba so sai zama sharafi ne na ba su shafe su ba saboda almasu a nan a magana mafi inganci shine mu'amala ta aure tsakanin miji da mace mai zurfi miji da matarsa to shine almasu saboda shi addini yana da kunya shi sa irin waɗannan kalmomi da suka shafi mu'amala mai zurfi tsakanin namiji da mace in ka bi dukkan qur'ani zai wahala ka samu kalmar an kira ta ƙoro-ƙoro da larabci a rama kana da ita kalma ta mu'amalar miji da mace da take ake kiranta a larabci alifun lamun da jimun da mimun ko mm. zuwa da alu baki da ayyun in ka ɗauke ta haka ba za ka same ta inda ka jira ta ba saboda me saboda shi qur'ani ya zo karantar da kunya mm. yana karantar da mu kunya shi yasa za ka ga waɗannan kalmomi koro koro baya faɗan su zai yi wa abubuwa da dama za ka ga ƙur'ani ya boye a sunna ba an ka za ka samu hadisai da dama da suke nuna kunya ta magana kada ka shayar da ruwanka a gonar wani ai kaga a zahirin ma'anar sai ka fahimci ruwa ne da gona irrigation ake amma mai hankali ya fahimci mai ake nufi to yasa shi addinin musulunci addini ne da ke protecting kunya yake promoting kunya yake mutunta kunya to the extent that cewa zuciyar da babu kunya annabi ya ce imani ma babu a cikinta saboda addinin kunya ne shi yasa zaka ce bai shafe ta bi ma'ana bai yi mu'amalan aure mai zurfi tsakaninsa da ita ba kuma Allah ta'ala ya ce au tafridu lahunna fariba to kaga anan in tumun nisaa in lam tamassuhunna mun samu sharadi guda nawa guda biyu saboda in tsallaqtum in din shartiyya ne in kace mata biyu ma kuma in lam tamassuhunna sharadi biyu to in aka samu sharadi guda biyu a wurin malaman li'irabi sai sharaɗi na biyu ya faru tukunna na farko yake aukuwa bi ma'ana ba jerin su ake duba ba in an zo fassarawa sai na biyu ya faru na farko yake faruwa in na biyun bai faru ba maganar na farko to kaga kenan a jerin maganar la junaha alaikum in tallaqal azwaju zawjat in lam tamassuhunna to zaka tafsirin shine la junaha alaikum in lam tamassuhunna in tallaqal azwaju zawjat to kenan kaga ai ba su shafe su ba bane rashin shafan shi ya faru na farko sai shika ya biyo na biyu ai kaga kenan saboda ba sai an yi shikan ake shafa ba sai an yi me sai an yi rashin shafan aka yi shika so da in yau mutum ya sake ya auri mace jiya sai yau ya sake sai ta kwana ɗaya a gidansa a wani lokaci ne aka ce bai shafe ta ba daga jiya da ya auren ne zuwa yau bayan ya sake ta fa kaga anan ba zai shafe ta ba dama saboda ne sai in ya mai da ita to da kan aka samu sharadi na ɗaya da na biyu shine wuqu'u shart tsani huwa alladhi yuhaqqiq wuqu'u ash-shart al-awwal sai sharadin farkon ya faru na biyu ke biwa bayan sa to da ba ku shafe su ba sai kuka fake su rashin shafan sharadi tukun na shika sharadi na biyu mafhum tayyib aw tafridu lahunna fariida sannan kuma lam tufridu lahunna fariida ne sannan kuma ba ku kaddara musu sadaki ba sunan sadaki ne a ce alfariba a ce al sannan kuma a ce almahar sannan a ce al duk waɗannan sun tabbata a nassosi ko ka ce al shi ne sadaki in ka ce almahar sunan sadaki ne in ka ce alfariba sunan sadaki ne in ka ce al sunan sadaki ne duka so a nan sai Allah yake da sunansa na farilla me dalili dalilin cewa malamai da yawa sun tafi akan sadaki wajibi ne duk kankan su a bada shi aka ce fariza walam tufridu ay walam tazkuru lahun fariza ba ku ambaci sadakin ba wannan hukunci ku ne na farko iya nuna cewa ya halatta ya aure ba a kwanta da mace ba na biyu a sake ta halal ne bayan nan na biyu kina mana ya halatta a yi auren da ba ambaci sadaki ba in ka dauki sharhul mumti ala zadul mustaqni na ibnu usaymin juz'i na 13 shafiyan 313 zuwa har na 330 da yan kai yayi magana mai tsawo akan al'amarin sadaki cewa sadakin mace na iya kasuwa kashi uku na farko ya zama an ambace shi kuma an ayyana shi shine zai ba ta sadaki kuma kuɗin da zai ba da shine naira dubu hamsin a sadaki ya ce to wannan duk malamai sun yi tufaki auren yayi sharadi ya cika kenan na biyu shine a yi shiru kan sadaki gaba daya ba a ce za a bayar ba a ce ba za a bayar ba ya ce magana mafi ingancin an yi auren akwai shi auren ya yi wannan sharadin ya cika amma kuma dole a gaba za a da sadakin me dalili saboda cewa sai a bata sadakul misil mace kwatankwacinta me sadakinta na uku kuma shine a ɗaura auren amma sai a yi nafiyin sadaki a ce an yi auren wanta babu sadaki a nan ko magana mafi inganci ya ce auren bai yi ba saboda mai saboda kore shi aka yi yin shiru a kansu a na biyu iya nuna cewa ai ba a kore ba rashin kore korewa kuma tun da auren ba a yi na addini to abinda addini ya karantar shi za a yi kuma abinda addini ya karantar shi ne ya ce a bawa mata sadakinta har ma za ka nemo aya والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم إن دي شطية النساء كبر آية أشرين هدو كداو آية هدو وآتوا النساء صدقاتهن لهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا جزاكم الله خيرا آية بيتك الأوقوة تنادى علاقة دسراكي مصمم وأهل لكم ita ce aya ta nisa'i ta 24 amma wannan koyar na halasci ne nan kuma bayarwa ne to aya ta hudu a nisa'i da na dawo da shi ta fi munasaba da wannan saboda ita kai da Allah ya ce wa atun nisa'a sadaqatihinna mihla ku ba wa mata sadaki su kai tsaye umarni can kuma ce an halartar muku amma fa in tibuna lakum wannan ko gai da munasaba da tafsirin daidai yanzu to kaga anan Allah ya ce wa atun nisa kaga wa atu fi'lul amri ne wa fa'iluhu damirun mustatirin taqdiruhu me antum al azwaj ku ba wa azzawjat azzawjat sune al-maf'ul al-awwal awwal sadaqatihinna shine maf'ul al-thani ya dauki kisra saboda jam'ul eh, muannath salim ne to jam'ul muannath salim a wurin malaman nahwu a wajen fataha kisra yake dauka to da haka wa'atul me kenan al-azwaju az-zawjati sadaqatihinna ku mazaje ku ba wa matayenku sadakinsu so da wannan sai malamai suka ce ai umarni ne Allah shiru a kai bai nuna an kore shi ba don haka auren da aka kira sadaki aka bayar gabanin a daura wannan sharadi yayi wanda aka kira sadaki ba a bayar ba yayi saboda ana bada sadaki mu'ajjalan ko mu'ajjala mu'ajjalan shine a gaggauta bayarwa gabanin ma a zo daurawa an bada sadakin sai dai a bada labari ku shaida ko kuma a wurin daurawa ana iya ba wa mu'ajjalan an faɗa amma ba a bayar ba ya aure ta akan sadakin dubu hamsin amma ba a bayar ba to kowa ya riga ya sani to wannan ma ya halatta in aka yi shiru to ta tantance sadakun misir sai a duba matakwatan kwatinta mai haddan izu arba'in a qur'ani saura izu 20 ta hada ta yi karatun sakandare ta gama ko ta yi diploma ko kuma ta yi digiri ta kammala misali sannan kuma ga tarbiyyar da ta samu ga kuma yanayin gidansu gidaje ne na masu tarbiyya gida ne na masu ladabi to sai a duba wannan sai a kaddara kwatankwacin ta nawa ne sadakin da, to ana ba da sadakin mutum amma sharadi a ce an kora sadaki babu shi a magana mafi inganci wannan auren bai yi ba a cikin magana mafi inganci a ce a wurin nan an yi shi babu sadaki ana iya ba da sadaki wani lokaci ba dole sai an ba da sadaki a mai ba a kuɗi ba ana iya bada kadara in mutum ya ɗauki fili ya ce ya bada fege na waje kaza sadaki ya yi in mutum ya ɗauki mota ya bada sadaki ya yi idan mutum ya ɗauki wani sharaɗi ya shar'anta ya ce ko zai yi hidima na kaza da kaza na karanta da ita ƙur'ani kamar ayoyin da makaranta na auren gidan annabi shu'aibu a bisa ga wasu malamai su suka ce kuma salihin bawa ne ba a san sunansa ba da musa alaihi salam ne wanda aran ma ya kasu sun sulkafas daga aya ta 23 zuwa ta 28 walamma warada ma a madiyana zuwa aya ta 28 kaga in ka dauki waɗannan wurin za ka ga ai sadakin aiki yayi kuma abinda qur'ani ya hakaito bai karantar da sabanin haka ba na al'ummar da suka riga ya kuɗi bayyana muku halal ne sahabi yayi aure da ayoyin qur'ani guda goma a wata riwaya guda ashirin a cikin bakara kawai yace Hafizu suratul baqara wallati taliha auren na na fatima radiyallahu anha da ali ibn abi talib radiyallahu an manzala ce je ka bada sadaki ko da na riga nau'i kaza da kaza to kaga ana iya bada kadara a matsayin sadaki so kula ga wannan ba dole sai an bada kuɗi ba za a iya ɗaukan wani abu a baya na san auren da wata mace da ce a bata sadakin ta qur'ani kuma a karantar da ita wasu surori daga cikin qur'ani tafsirin surorin a matsayin sadaki qur'ani ɗaya, da tafsirin surori da ke magana a kan kaɗaita Allah subhanahu Ta'ala a duba su kamar suratul ikhlas ai magana da kuma al-asma asma'ullahi wa sifatuhu a karantar da ita sunayen Allah da siffofinsu sai aka karan aka bata qur'ani aka koya mata alƙawa'idul musla fi asma'illahi wa sifatihi al-husna na ibnu usaymin da kuma tafsiri na ainihin suratul ikhlas da suratul kafirun bisa ga tafsirin ɗaya daga cikin manyan ɗaliban ibn usaimin profesa ahmad bin abdurrahman al-qadi hafizahullahu ta'ala malami ne a tafsir sai wannan a matsayin sadaki so da haka shi sadaki ba dole sai an ba da kuɗi ba ana iya ɗaukar wani abu mai daraja a bayar ko wani hidima da ta dace saboda duka wannan ya tabbata a sunna so anan Allah ta'ala ya ce kun sake mata bayan kun aure su ba ku yi mu'amalan aure da su ba sannan ba ku ambaci sadakin ba kaga ai walam tafridu kunna farida ne don haka kenan yin shiru kan sadaki ba ambata ba bai bata aure bi ma'ana iya nufin waliyan mata da wakilan miji sun san ba zai gagara ba ba za a yi rikici ba kowa ya fi karfin abin da za a yi to raka dan ka ce su ba da kaza bai fi karfin su ba mu kuma ko sun ba mu wannan ba zai canji arzikin mu ba misali tun da duka sadaki yanzu a kasar mu na al'ada ai bai wuce dubu hamsin dubu ɗari yawanci haka ake waɗanda ake bayarwa duk da a ka'ida kayan aure yana cikin fadaki bisa ga al'ada saboda duk abin da aka baka sai ka hada ya amma dai bisa ga tsarin mu ba a faɗan su auren ɗaura aure dan ɗaurin kuɗin da aka kawo waɗannan a cikin leda ko envelope shi za a ce liman duba a bawa liman ya leƙa ya ce eh na ga naira ɗari ɗari sabi ɗauri ɗaya sai ce ina tsammanin dubu ɗari ne sai a ce eh, dubu ɗari ne wani limamin ya ce ku tsaya sai na irga wani kuma ya kara ya ce kun irga ɗaya eh, sai ce ko ku karba saboda a takaita lokaci to kaga abu uku ne an yi aure an yi shika ba a yi mu'amalan aure ba sannan ba a ma ambata sadaki ba mafhum in ba ambata ba matukar an yi auren za a yi me za a ba da shi don malamta masu hunna ko da ba a kwanta ba jumhur na sahabbai in ka duba tafsiri na ibn usaimin rahmatullahi alai yana cewa jumhur na sahabbai sun tafi akan cewa in dai miji ya yi halwa da mace yake banta da ita suka kwana a ɗaki ko da ba abin da ya faru tsakani ya dace a bata sadakin ta hakkinta ne saboda me saboda wannan ke keɓantuwa ya kwana ɗaki ɗaya da ita wannan privilege din inda ba auren ya yi ba ba za a yi wannan ba kuma ai auren mai sa shi ne sadakin to za ka dole ya bata wannan sadakin ita kuma ko da ba mu'amala ta aure ya halatta a yi mai za ta masa idda a afuwar za ta ci rabin sadakinta za a iya ba ta rabin sadaki in ba a yi mu'amala ta aure ba a magana mafi inganci za a iya yi sannan kuma a wajen idda akwai sabon da suke ga zafi amma akwai da suke ga zafi ba saboda me saboda aya ta cikin suratul ahzab ko aya ta 49 idza nakahtumul mu'minat thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha amma sahabban da suke cewa ma lam tamassuhunna sun dauki almasu na zahiri ne cewa shiga daki a kulle ya bada privilege wanda inda ba auren ba ba za a yi haka ba to suka dauki fasaran almasu da wannan kebantuwan ya shiga cikin almasu amma magana mafi inganci almasu ya ta ɗaukar ma'anar shine mu'amala ta aure mai zurfi wannan ita ce magana da ta tabbata wallahu ta'ala ala don haka wa matti'uhunna Allah ta'ala yace sai ku musu abun jin daɗi ku kyautata musu ku jiyar da su daɗi idan kun sake mace ba ku kwanta da ita ba ba ku ambaci sadaki ba ko da kun cika to dole ku bi baya kuma da wani nau'i na hospitality Shi shine matti'uhunna dole sai kun nuna ku masu karamci ne ku masu kyautatawa ne wa matti'uhunna alal mu'si'i alal mu'si'i daga mu'si'i shine man musi'a lahu wanda aka yalwata masa wato shine al-ghani kasirul mal mutumin da yake mawadaci ne dukiya da yawa to idan zai karanci ya sake mace ko ya kwanta da ita ko bai yi ba ko ba abin da ya shiga tsakani to ana so yayi yi karanci mafhum qadaruhu wa fi qira'atin kuma qadi qadi sai a daura dalin ba fataha ba to in kace qadaruhu bi ma'ana ne shine bi kadirihi bi ma'ana in kace qadaruhu shine bi ma'ana bi gurgurdan ikon sa in kace qadi qadi shine bi ma'ana ne ma yaqdiru ala fi'atihi so za ka koya zama kada ruhu ko kuma kadi ruhu so duka fasara biyu na iya shiga kuma duka ma'ana ɗaya ne in kace bi qadrihi ko bi a si'atihi duka ya shiga ciki saboda qadaruhu shine bi qadrihi shi fulani amma in kace qadruhu shine bi ma'ana me bi a si'atihi saboda in ka sa fataha wa dalun qadaruhu din kudu ila azzawt ne in kace nafsi in kace qadi qadi ka daura dalun to shi ne kuma ya'udu ila atihi ba na suji ba kenan yawa so haka kadaruhu ko qadiruhu so duk wanda ke da yalwa sai bayar gwargwadon yalwansa wa alal muqtir haka kuma al muqtir shine fakiri shi ma sai bada qadaruhu ko kadaruhu shi ma sai bayar wato ana nufin za ku yi wani kyautatawa malamai sun yi fasara kana suka ce in talaka ne zai bada akalla set din kaya da zai fita daga sama har kafa idan zai sallame ta na biyu suka ce in yana da hali zai dauka kamar baiwa ya bata ya ce ga baiwa ki zai ta miki hidima har Allah ya kawo sabon aure a yanzu idan ana magana tun da zamani ya canza sai a ce ka bata mota ba baiwa ba kana da arziki kai babban dan kasuwa ne kana da investment da yawa kana da shago cikin nan suka ce a saya mata sabuwar mota a bata me asara a ciki kana so ka sata ga yara ne to shine mai arziki sai ba talaka kuma sai duba yanzu mai zai iya a matsayin sana talaka sai zai masa lafiyayyen ɗinkuna dan set ɗaya ne biyu ne uku ne hudu ne gwargwade da zai iya sai ya bata shine kwatankwacin mai arziki ya ciyar daga arzikinsa liyun fi sa'atin min سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر wannan aya zai zama cikin suratul talaq aya ta bakwai ita take fassara wannan liyun sitdu sa'atin min sa'ati wanda ke da arziki ya ciyar gwargwadon arzikinsa ya nuna karamci da mutuntawa da sanin ya kamata ya sake ta a wannan halin yana da arziki mashhurin mai kuɗi ne attajiri ne sai ya bata gida ya bata mota sai ya ce a kai mata naira miliyan uku da Allah ya yi karamci ko bai yi ba Allah ta'ala ya ce duk wanda yake da arziki kada ya nuna gajiyawa ya nuna halin karamci wanda yake kana kashi kuma ya duba kwatankwacinsa menene gwargwadon samunsa talaka ne shi ma sai duba menene idan ya yi ya kyauta sai ya bata gwargwadon wannan ya dan mata dinkin da ya gani iya yi in ba haka bai ce to zan turo miki da sako daga baya in yana jiran albashi bayan an yi albashi sai ya je dauki abin da zai iya sai ya yi sai ya hada ya ce a kai mata in ma bai gama lokaci da sai ce to a kai wannan wata mai zuwa kuma ki ƙara tsammanin wani abun Allah ta'ala ya kaddara sai ya ci gaba da kyautatawa saboda mai a tsarin addini ko kara bu da mace shi musulunci yana kiyaye haƙƙinta wannan fa yayi auren bai ambaci ma sadaki ba ba su mai mu'amalan aure ba amma addini ya sai ya bi bayanta da kyautatawa wannan mutu'a da aka mata a wurin wato kyautatawa na jin daɗi din a cikin sahabban irin ibnu abbas Allah ya kara masa yana ga wajibi ne ma yi wasu da ce ada ba wajibi bane amma an karanta amma akwai sahabban da ke fahimtar ala wujudul mutu'a wato mutu'a ba ana nufin auren mutu'a irin wanda wasu suke yi ba a ana nufin jin daɗi saboda famattihu hunna alal mu'ti qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu magana akan auren mutu an mun je aya ta 24 shubuhar da wasu ke rikewa din zamu yi magana akan ta a cikin suratul nisa insha Allah ta'ala in Allah ya kai kwanan mu akan ta na'am don haka wanda yake jin dadi sai ya bayar gwargwadon arzikinsa wanda yake an takura arzikin sai ya yi mai sai bayar gwargwadon abin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi sai yace haqqan haƙƙan haƙƙan menene ma'anan haƙƙan a hausa mukan ce haƙƙi ne ko gaskiya ne asalin kalman alhaq da asidik a wurin bahaushe muna tafsiri gaskiya abu ɗaya muke fasara sai mu ce alhaqu gaskiya ja alhaqu gaskiya ta zo in mun zo asidiku sai mu ce gaskiya amma a larabci a ma'ana na ƙur'ani akwai bambancin alhaqu da asidik ita alhaq abin da ke shi ne a shay'u sabit abu da yake tabbatacce ko ina ka je ba za a iya kalubalantarsa ba in adalci ne ya kai kololuwa in gaskiya ne ya kai kololuwa in kyautatawa ne ya kai kololuwa sai a ce alhaq so zaka asidik kuma sai a ce gaskiya so zaka in kace alhaq yana daukan abu biyu alhaq idan ya shiga cikin labarai sai a ce masa asidik idan ya shiga cikin hukunci sai a ce al'adil so da ka alhaƙo ya shabilu sidika wal'adila in an ce kaza alhaƙ ne iya nufin a cikin in labari aka baka so labarin gaskiya ne in hukunci aka yi hukuncin adalci ne ke sa wani lokaci Allah ya iya kawo kalmar sidiku da al'adilu a cikin mai. a cikin kalma guda daya asidiku da al'adil idan a siriku da al'adu suka zo a kalma da suna nufin alhaƙu ne har ma zai iya nemo mana a ƙur'ani وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم wannan zai zama cikin suratul an'am aya ta 115 Allah ta'ala yake wa tammat kalimatu rabbika kalmar mahalicinka ta cika da me sidikan da gaskiya wato duk bayanan Allah in labari ne to gaskiya ne wa adilan in kuma hukunci ne to adalci ne so duk inda aka samu gaskiyar labari aka samu adalcin hukunci shine ma'anan alhaqqu to yanzu abinda Allah ya gaya mana na haƙƙin wannan matar da sauran matan da suke ta gaba da sauran matan da aka fake iya nufin maganar da ya gaya mana gaskiya ne kuma hukuncin nasa adalci ne mai shayarwa a ba ta ɗan alawar a kula da ita wannan menene iya nufin labarin gaskiya ne hukuncin adalci ne shi sa ya ce haskan kuma ya ce alal muhsinina akan mutane masu ihsani shi ihsani idan aka kira shi shi kadai a cikin jumla da ba a kira adalci kai tsaye a cikin kalmar aka gwama ba to ma'anan ihsani iya nufin ka bi shari'a ta Allah subhanahu wa ta'ala da hukunce hukuncensa sau da kafa shine ka zama al-muhsin in kuma ihsani yazo adalci yazo a cikin aya ɗaya kai tsaye to shi adalcin ya ɗauki adalcin hukunci ihsani kuma ya ɗauki kyautatawa da kake yi bayan kayi adalcin sadakin dubu hamsin ka bata sai kuma ka ce to abinda aka yanka ga sadakin dubu hamsin bayan nan na kara miki dubu ɗari sai ka kara mata to sai zama ihsani shine abin da ya karu akan adalcin da Allah ya yi to yanzu anan aka ce adal muhsini na muhsini sune waɗanda suke bin shari'ar Allah a cikin hukunce hukuncensa sun amince adalci ne kuma suna aiki da shi kuma sun amince labaransa gaskiya ne suna aiki da shi in ku aka kira adalci bayan ihsani to a nan wurin sai mu cire adalci a cikin ihsani sai mu ce abin da kai kari da shi akan abin da aka wajabta maka na kyautatawa aran ma zai iya nema mana misalin inda ihsani da adalci suka zo inna allaha ya'muru bil wal ihsan wa ita qurba wa yanha 'anil fahsha Na'am. to kaga anan Allah ta'ala yace a cikin suratul nahl aya ta 90 Allah yace inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan kaga ya kira adalci sai kira ihsani to a nan wurin kaga ma'anan ihsani a wannan aya ta nahl ta 90 bai kai girman haƙƙan anan musulmi na anan ba saboda a nan wurin shi kansa ya kunshi adalcin amma a waccan ayar ya fita to za ka anan ko da mace ce ba ambaci sadaki ba in an rabu da ita matukar an kwana da ita ko ta kwana a gidan mutum ko an ɗaura aure ba a tafe ta ba to haƙƙi ne a ɗauki wani abu na kyautatawa a bata saboda kuma in an koda sadaki a aure muka ce ba ne babu aure saboda ta zama kenan kyauta aka ba da ita to ba da auren mace kyauta babu sadaki kowane iri wannan baya halatta sai ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne ya halatta a bashi mace da babu sadaki a ce an bashi aran ma za ka yi neman mana misali يا أيها النبي إنا أحللنا آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما, مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة خالصة لك من دون المؤمنين جزاكم الله خير آية سايسة وسورة الأحزاب آية أربعين مهل شهيد الله يا أيها النبي tsakiyar ayan wajen sai ce wa mura'atan ko mu'minatan in wahabat nafsaha kaga shi annabi ya halatta mace ta bada kanta gare shi babu sadaki ya aure ta bayan shi mu ba a mana wannan ba to in dai ni ne ko kai ko shi sai an bada sadaki sai sa a nan wurin ko da ba kira sadakin ba sai an bayar don wannan khususiyya ne uniqueness ne na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da baya tarayya da mu a ciki so zaka wannan haƙƙi ne na mata da Allah duba irin wannan adalci na musulunci har a haka wani ya yaudari wata mace wai da cewa wai musulunci wai ya takura su wai musulunci bai kula da su ba idan al'ada ta takura ba ta kata ce musulunci in ba haka ba duk duniya wallahi al'adin babu addini ko tsarin rayuwa da ya kula da haƙƙin mata irin addinin musulunci wannan fa matar da fa an ma fa sallame ta ne ana jin kadinta ana kula da hakinta wani abu sai addinin musulunci Allah ta'ala mun gode maka akan wannan ni'ima na wannan addini subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala a'lam